An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an sha ruwa lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai shirin na Afirka a yau bayansa sai kuma shirin na tafsirin Alkur'ani mai girma. da muka saba ka muku a dalilin wannan wata mai alfana na ramadana bayan hakan kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma muna dauke da shirin nan na kistoshin rayuwa sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine zai kasance mukin jerin shirin namu na wannan lokacin waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 21 ga watan Afrilun shekara ta 2021, wanda ya daidai da 8 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 229 da suka gabata rana irin ta yau, wato 21 ga watan Afrilun shekara ta 1792, turawan mulkin mallaka na Portugal suka kashe fitaccen dan gwagwarmaya a yankin Brazil wato jikin jose de silva jabia wanda aka fi sanin sa da tradentes an haife shi a kasar ta brazil a shekara ta 1746 ya rasa mahaifansa tun yana karami saboda haka ya sha wahala ta rayuwa saboda maraice a lokacin da ya lura cewa turan mulkin mallaka suna waware dukiyar kasarsa suna tafiya da ita zuwa kasashensu domin azurta kansu a daidai lokacin da mutanen kasar brazil suke cikin bakar wahala da talauci akan haka ya kafa kungiya ta 'yan gugurmaya waɗanda suke neman 'yancin ƙasar ta brazil daga wannan lokaci ne kuma turan mulkin mallaka na portugal suka shiga takun saƙa da shi sai kuma a ƙarshe sun kame shi sun kashe shi sannan kuma suka gunduwa gunduwa da gawarsa domin su tsorata mutane daga duk wani yunkuri na neman yanci a shekara ta 1822 ne dai brazil ta samu yancin kanta kuma ta sanya sunansa ya zama shine babban gwarzon al'ummar ƙasar na tarihi da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan afrilun shekara ta 1938 Allama Muhammad Iqbal Lahuri ɗaya daga cikin malamai kuma marubuta adabi ya rasu an haifi alama lahuri a shekara ta 1877 a wani wuri a cikin jihar punjab ta kasar india a lokacin bayan kammala karatun digiri na biyu a gida ya je kasashen jamus da ingila inda ya kammala karatun digirin digirgir a fannin falsafa bayan dawowa gida ya fara rubuce-rubuce a cikin tsarin waƙoƙi da kuma harsunan farisanci da urdu sannan kuma ya shiga sahun masu gwagwarmaya da mulkin mallakar birtaniya a kan kasar india inda yakan gabatar da jawabai ga jama'a akan wajibcin su miƙe domin samun 'yancin kansu maimakon zama ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka ya kasance daga cikin musulmi mafi tasiri a ƙasar india kasantuwar tasirin sa bai a kan musulmi kawai ba har ma waɗanda ba musulmi ba suna girmama shi tare da kallonsa a matsayin wani gwarzo mai fafutuka ta kare haƙoƙinsu da kuma adawa da mulkin mallaka akan ƙasarsu baya ga haka kuma ya taka muhimmin rawa wajen ganin cewa ƙasar pakistan ta samu 'yancin kanta tare da zama ƙasa mai cikakken cin gishin kai ya kuma rasu a rana irin ta yau 21 ga watan afrilun shekara ta 1938 saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an sha ruwa lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da tabbatar da laifi a kan makashin george floyd a ƙasar shadu kuwa 'yan tawaye na barazanar kai hare-hare kan babban birnin ƙasar injamina shugaba bashar al-assad na ƙasar syria ya mika takardun neman sake tsayawa takar shugabancin ƙasar. tun kuma ga cikakkun labaran dake-dake kotun amurka ta samu derek chavin da laifin kashe bakar fatan nan george floyd a shari'ar da aka yi masa sakamakon makure shi na dogon lokaci hukuncin da ya gamu da farin ciki a sassa daban-daban na kasar gidan radon faransa da ya ba da rahoton cewa masu taimakawa alkali wajen yanke hukuncin sun kwashe sa'o'i goma sha ɗaya suna tafka muhawara a su kafin cimma matsayar cewa chauvin ya aikata laifuka guda uku waɗanda suka tuhume shi da suka haɗa da kisan kai ba tare da niyya ba da kuma makure george floyd har sai da ya daina numfashi wannan matsayi ya haifar da murna daga mutane waɗanda suka taru a haraba kotun da kuma wasu sassa na amurka yayin da wasu kuma suka zubta hawaye saboda farin ciki akan yadda shari'a ta kaya musamman ma a lokacin da alƙalin ya karanta wannan hukunci kafin daga bisani kuma 'yan sanda suka waje da shi ana sa ran kotun za ta bayyana hukuncin ɗauri na akalla shekaru 40 a gidan kaso akan wanda aka samu da irin wannan laifi a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta bayyana tabbatar da laifin kisa akan mutumin da ya kashe george floyd da cewa hakan abin farin ciki ne kuma hakan shine adalci amma da haka dai akwai aiki dangane da irin waɗannan matakai na rashin 'yan adamtaka da 'yan sanda suke ɗauka kan abin da ya faru a cikin 'yan kwanakin baya bayanan na kashe wani matashi bukar fata a hannun jami'an tsaro na 'yan sandan amurka yana tabbatar da hakan ƙungiyar 'yan tawaye da ta kaddamar da hare-hare a kasar chadi a makon jiya daga ƙasar libya ta sha alwashin cewa za ta ci gaba da kaddamar da wasu hare-haren da kuma dannawa zuwa birnin injami na fadar mulkin ƙasar ta chadi bayan rasuwar idris debi ƙungiyar ta yi watsi da gwamnatin riƙon da aka kafa wadda dan marigayi idris debi ɗin wato muhammad ke jagoranta tana mai cewa za ta ci gaba da kaddamar da hare-haren nata ko da yake kakakin kungiyar ya bayyana cewa a halin yanzu sun dakatar da kaddamar da duk wasu hare-hare har zuwa tsawon sa'o'i goma sha biyar zuwa ashirin da takwas domin baiwa dan idris debi damar gudanar da jana'izar mahaifin nasa wanda ake sa ran a ranar juma'a mai zuwa ne za a gudanar da jana'izar kasashen duniya da dama dai musamman ma dai faransa sun jinjina wa idris debi wajen fatattakar mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka addabi yankin tafkin chadi yanda kuma wasu suke bayyana shi a matsayin jarumi gwarzo wanda ya mutu wajen kare kasarsa ta jama'a masu kada da sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar syria bashar al-assad ya mika takardun neman izinin tsayawa takarar shugabancin kasar a zabuka masu zuwa wanda za a gudanar a ranar 26 ga wata mai kamawa shugaban majalisar dokokin kasar ta syria hamuda sabbag ya bayyana cewa kotun kundin tsarin mulkin kasar ta karbi takardu wanda bashar al-assad ya gabatar na neman tsayawa takarar shugabancin kasar bashar al-assad da ya karbi ragamar shugabancin kasar siriya ne tun a shekara ta 2000 bayan mutuwar mahaifinsa hafiz al-assad bayan gudanar da wata ƙuri'ar raba gardama hakan kuma ya tsaya takara a shekara ta 2007 bayan nan kuma ya sake tsayawa takara har biyu sannan kuma a lokacin da ƙasar syrian take a cikin fuskantar rikici a shekara ta 2014 ma ya sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar inda kuma ya lashe zaben shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya bayyana cewa hanya ɗaya ce tilo ta warware batun shirin makamashin nukiliya na iran ɗin shine aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla kamar yadda take a cikin wani bayanin sawan da ya gabatar a yau a zaman taron bangaren zartarwa shugaban kasar ta iran ya ce kowa ya san cewa hanya ɗaya ce tilo ta warware batun shirin makamashin nukila na kasar iran wato shine aiwatar da yarjejeniyar kamar yadda aka kulla ta ba tare da wani ƙari ko ragi ba shugaba rohani ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar yau a taron majalisar ministocin kasar ta iran a birnin tehran inda ya ci gaba da cewa iran ba ta son wani abu wanda zai zama ƙari ne ko rage a cikin wannan yarjejeniya kuma iran dan a take da kuma yin aiki da dukkanin abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa matukar da sauran bangarorin suka dawo suka ci gaba da yin aiki da ita kamar yadda suka rataba hannu a kanta yanzu haka dai ana gudanar da tattaunawa tsakanin irin da sauran bangarorin yarjejeniyar nukiliyan a birnin vienna na kasar austria inda ake kokarin ganin cewa an lalubo hanyar warware dukkanin matsalolin da suka zama karfin kafa wajen aiwatar da wannan yarjejeniya ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. Tun kuma za mu tsirni ba taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shakka babu rasuwar shugaba Idris debi Itno na kasar Chadi da rundunar sojin kasar ta sanar na daga cikin ababen da suka dau hankali matuka a nahiyar ta Afirka da ma duniya baki ɗaya A cikin shirin za mu yi waiwaye kan ababen da suka biyo biyo bayan sanada rasuwar shugaban mai shekara 68 da shafi shekaru 30 yana shugabancin kasar da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tumarilla a ranar talata ne rundunar sojin kasar chadi da sanar da mutuwar shugaban kasar idris debi itino da yake sanar da hakan kakakin rundunar sojojin kasar ya ce shugaba marshal debi ya rasu ne sakamakon raunukan da ya samu yayin ba ta kashi a filin daga da 'yan tawaye a yankin arewacin kasar idris debi ya rasu ne yana da shekara 68 kuma ya shafe shekaru 30 yana shugabancin kasar kafin hakan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar seni ta ayyana debi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar na ranar 11 ga watan afrilu inda ya samu kaso 79.32 na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da yake neman wa'adi na shida kamar yadda ƙwarya sakamakon zaben ya nuna tun a ranar zaben ne dai 'yan tawayen fak da ke kasar ta chadi wata kungiyar masu dauke da makamai da ke zaune a kasar libya mai makwabtaka da kasar ta shigo lardin tibesti da ke arewacin kasar an gwabza fada sosai a yankin inda rundunar sojojin kasar ta chadi ta sanar da cewa an kashe sama da 'yan tawayen na fak uku baya ga wasu da hamsin ciki har da manyan kusoshin kungiyar uku da aka kama a ranar asabar din da ta gabata a lardin kanem da ke yammacin kasar filin dagar dai na da nisan kilomita 300 ne daga arewa da birnin injamena babban birnin kasar tadi bayan sanar da mutuwar shugaba debi dai an kafa majalisar roƙon kwarya ta soji ƙarƙashin jagorancin muhammad idris debi dan tsohon shugaba debi wanda zai jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18 shugabannin afirka da dama har ma da na kasashen duniya sun bayyana kaduwarsu da alhini bayan samun labarin mutuwar shugaban kasar idris debi shugaba rock mark kisan kabori na burkina faso shine wani shugaban farko da ya fara nuna alheri kan mutuwar idris debi tare da nuna ta'aziyya haka al'ummar tadin kan rashin da ya danganta da na babban abokin aminin kasar wance mamba ce a kungiyar shifaf sahel da shugaba debi ke shugabanci har zuwa lokacin da ya rasu shi ma shugaban rikon na mali ba indiyau ya ce mutuwar debi babban rashi ne a yaƙi da ƙasashen na sahel ke yi da mayakan jihadi shi ma dai shugaban jamhuriyar nijar rabazu muhammad ya bayyana debi a matsayin mai nuna sadaukarwa a yaƙi da ta'addanci shugaban kamaru biya ya kira mutuwar debi a matsayin babban rashi ga chadi da tsakiyar afirka da kuma afirka baki daya Mr. biya ya yi allah wadai da rikicin da har ya kai ga rasa ran idris debi shugaban jamhuriyar congo felix sekedi ya ce chadi da afirka ta yi babbar rashi shugaban najeriya muhammadu buhari ma ya bayyana murgayen shugaban kasar ta chadi idris debi da jajirtaccen shugaba wanda mutuwarsa za ta bar gagarumin gibi a yakin da kasashen duniya ke yi da kungiyoyin 'yan ta'adda shugaban najeriya ya jinjina wa murgayi idris debi a yakin da yake yi da kungiyar boko haram ya kuma kira shi da babban abokin najeriya sannan ya sanya hannu a yakin da kasar ke yi da boko haram waɗanda suka haddasa matsalar tsaro ba a najeriya ba kawai har da ƙasashe makwabtanta musamman ita kanta ƙasar chadi da kamaru da jamhuriyar nijar in ji sanarwar shugaban shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar da sakon ta'aziyya na rashin idris debi ga iyalansa da jama'a da ma gwamnatin ƙasar ta chadi kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin Duniya stephen dujarik ya ce antonio guterres ya girgiza matuka da ya samu labarin mutuwar shugaban kasar ta chadi idris debi itino sanarwar ta ci gaba da cewa idris debi ya kasance babban abokin aiki na majalisar ɗinkin duniya wanda ya taka rawa a fagen zaman lafiya musamman ma dai wajen faɗa da ayyukan ta'addanci da manyan laifuka a yankin sahel har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar ya ce a cikin yanayi irin wannan majalisar ɗinkin duniya tana miƙa hannun taimako ga al'ummar chadi a ƙoƙarin da suke na sake dawo da zaman lafiya chadi tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi bayar da gudummawa a ayyukan tabbatar da zaman lafiya inda take da kusan sojoji dubu da ɗari biyar a ƙasashen mali da rundunar shifa sahel ita kuwa faransa wacce ke zama babbar kawa ga chadi ta jinjina wa murgayin idris debi itino wanda ta bayyana a matsayin jarumi kuma hagwarzon soja yayin da ta bukaci kwantar da hankali a kasar bayan mutuwarsa wata sanarwa da ofishin shugaba emmanuel macron na faransa ya fitar ta ce chadi ta yi rashin gwarzon soja kuma jagoran da ya yi aiki tukuru wajen tabbatar da tsaro a ƙasarsa da kuma samar da zaman lafiya a yankin yammacin afirka a tsawon mulkin sa na shekaru talatin sanarwar ta kuma da mahimmancin zaman lafiya a chadi ganin cewa tana fuskantar barazanar hari daga 'yan tawaye da ke kokarin dannawa cikin babban birnin kasar injamena ita kuwa amurka ta aiki da sakon ta'aziyya ne ga al'ummar chadi inda ta yi allah wadai da tashe-tashen hankula da aka samu a kasar waɗanda suka kai ga rasa rayuka yayin da ta buƙaci amfani da kundin tsarin mulki wajen daidaita siyasar ƙasar shi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya aiki da saƙon ta'aziyya ga mutanen chadi mutuwar david dai ta zo ne bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na shida sojoji sun ce ɗansa muhammad idris debi shine ya zai rike shugabanci zuwa lokacin wani sabon zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa to sai dai kasashen duniya da dama sun nuna damuwa akan halin da kasar ta chadi ke ciki najeriya na daga cikin waɗannan kasashen inda ta yi kiran kai zuciya nesa tare da hawa teburin tattaunawa cikin wata sanarwa da gwamnatin najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun ministan harkokin wajen kasar geoffrey enwema najeriya ta yi tayin shiga tsakani domin tabbatar da zaman lafiya a kasar najeriya ta ce za ta yi jagorancin tattaunawa karkashin jagorancin kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas da kuma tarayyar afirka au ya kamata a gaggauta wa akan mulkin demokuraɗiyya wanda hakan zai zama babbar manufar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a chadi da kasashen kasashen gabashin afirka da na yammaci da kuma yankin sahel a cewar sanarwar a halin da ake ciki dai an riga an naɗa ɗan idris debi wato janar muhammad idris debi a matsayin wanda zai jagoranci majalisar rikon kwaryar soji a ƙasar an haifi janar muhammad idris debi a shekarar 1983 a lokacin da mahaifinsa ya mutu shine shugaban dakarun da ke tsaron shugaban kasa ya kuma taka rawa a fafatawa da dama da sojoji suka rinka yi a tsawon rayuwarsa ta aiki shi dai sanar muhammad debi ba fitacce bane a lokacin da mahaifinsa ke shugabancin kasa duk da cewa ba shi da wata kwarewa wajen tafiyar da gwamnati a yanzu muhammad debi itinu shine zai jagoranci gwamnatin rikon kwarya har na tsawon watanni 18 a cewar mai magana da yan rundunar sojin kasar chadi kanal azim bermanduwa aguna babban aikin majalisar rikon kwaryar da muhammad yake jagoranta shine kare martabar kasar da tabbatar da tsaro a cikin gida a wannan lokaci da ake yaƙi da 'yan ta'adda kawo yanzu dai ba a sani ba ko sabon shugaban gwamnatin ta soja na da wani buri na siyasa a wani batun dai kungiyar 'yan tawayen da ta kaddamar da hare-hare a kasar chadin a makon jiya daga kasar libya ta yi alkawarin ci gaba da dannawa har cikin babban birnin kasar N'Djamena bayan rasuwar shugaba Idris Deby Itno. Kungiyar ta yi watsi da gwamnatin rikon kwaryar da aka kafa wadda dan marigayin Deby wato Muhammad ke jagoranta tana mai cewa za ta ci gaba da kaddamar da hare-hare a cikin kasar. ko da yake a kakin kungiyar kyangabe ogunzemi ya ce a halin yanzu sun shingine batun kaddamar da hare-haren domin baiwa muhammad debi damar gudanar da jana'izar mahaifinsa a ranar juma'a mai zuwa ne ake sa ran gudanar da jana'izar marigayin an sanar da cewa a ranar za a yi wa shugaba idris debi itno jana'izar ban girma wanda ya rasu yayin fafatawa da 'yan tawaye da ke arewacin kasar za a fara da macin soji daga nan dan marigayin kuma wanda sojoji suka sanar zai mulki kasar wato janar muhammad kaka zai gabatar da jawabi sanawar ta ce an gayyaci shugabannin wasu kasashe wajen zana'izar shugaba emmanuel macron na faransa zai halarci zana'izar kamar da fadar shugaban kasar ta elize ta sanar a halin da kasar ta cadi ke ciki a yanzu an rusa majalisar dokoki da kuma ta ministoci masana da dama dai na ganin akwai sauran shan aiki a kasar ta cadi duba da cewa ba a bi hanyar da ta dace ba wajen mika mulki bayan mutuwar shugaban kasar wanda a bisa tsarin mulkin kasar shugaban majalisar dokoki ne ya kamata ya riki kasar na wucin gadi har zuwa zaɓe tare da sharaɗin cewa shi ma ba zai tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar baya ga haka kuma ga barazanar 'yan tawayen kasar da ba a san inda rikicin zai kai ba sai kuma tagungun 'yan ta'adda da suka jima suna barazana ga yankin na sahel waɗanda aka bayyana idris debi ya taka muhimmiyar rawa wajen wajen katse hamzaransu sai dai kuma ta fuskar siyasa idris debi bai cikin misali na gari na tabbatar da mulkin demokuraɗiyya da faɗar albarkacin baki da kare hakkin ɗan adam kamar yadda masana da dama da masu rajin kare hakkin ɗan adam ke cewa. To masu saurare iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na wannan lokacin sai kuma wata fitowa ita mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kuma sai a gyara zama don kuwa ga tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muka saba muku a dalilin watan Ramadana mai alfarma. Tafsirin Alkur'ani mai girma.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 ta 1442 wanda shine ya daidai da 2021 miladiya har yanzu muna nan a cikin tafsirin wannan sura suratu tariq kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Da sunan Allah mai rahama mai jin Yau ma bayyana hajjirai. To ba shi da wani ko wani Bayan wannan Ubangiji Subhanahu wata'ala sai yake nuna mana menene hakikanin wannan dan adam din wanda Allah ta'ala zai dawo da shi kuma ubangiji yana da ikon dawo da shi dan adam din to sai nuna mana cewa zai dawo da shi ne a wata rana wace rana ce to ubangiji sai ya gaya mana siffan wannan rana din wace rana ce ya Allah sai Allah yake cewa yau matubula sara'ir rana ce wadda za a bankado rana ce wadda za a fito da dukkan wasu asirce-asirce da ɗan adam ya kasance a kansu wannan asirce-asircen nasa ko dai a zuciyarsa ya asirce wasu abubuwa wanda yake tattare da su ko kuma ayyukansa ne waɗanda ya kasance ya aikata su amma a ɓoye baya son mutane su gani to dai koma menene a wannan ranan ubangiji mai iko ne zai dawo da ɗan adam a wannan rana ɗin ranar da za a kasance an buɗo kiraza duk abin da ke ciki aka ɓoye allah zai fito da su waje haka kuma rana ce wadda za a fito da dukkan ayyuka wanda mutane suka kasance suna kai abin da mutum ya boye a kirjinsa na wato wasu abubuwa na niyyace niyyace niyyar nan kyakkyawan niyya ce ko kuma mummunan niyya ce wani abu ne wanda yake ya boye a zuciya a kirjinsa to Allah zai fito da su a wannan ranar haka ma ayyuka ayyukan nan na alkhairi ne waɗanda muminai suka yi ko kuma sharri ne waɗanda waɗanda suke mujirmai suka aikata suka ɓoye saboda ba sa son mutane su gani to wannan rana rana ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai fito da waɗannan ayyuka to shine aka ce kada wato mutane su ɗauka yau mutubula sara'in ranar da za a buɗo ayyuka ɗinnan ayyuka ne na mujirmai waɗanda suka kasance masu sabo a'a hatta su ma muminai din don akwai muminan da za a ga cewa bayin Allah ne su suna ayyuka a asirce ayyukan nan da suke a asirce na bautan Allah wani yana tashi ya sallar dare ba a ma san yana yi ba wani yana yi yana sadaka sadakan nan da yake ba dariya yake ba a koye yake ya son ma wani ya sani domin suna yi ne don neman yardan Allah suna yi da ikhlasi duk waɗannan ayyukan da mumine suka yi a boye to a ranar Allah zai bankaɗo waɗannan ayyukan zai fito da su zai nuna su a gaban dukkan ababen halitta a ranar kiyama ina wane dan wane ya ce gani ya ubangiji a ce to fito ku jama'a ku kalle shi a rana kaza a lokaci kaza ya yi min tasbihi ya yi istighfari ya yi sallar dare ya yi sadaka kaza ya yi abubuwa kuma duk ya yi abubuwan domin ni in saka masa to kuma na saka masa da aljanna saboda haka a wannan lokacin muminai aka bankaɗo waɗannan ayyukan da suka yi asirce duk muminai baki ɗaya za su kasance cikin farin ciki duk muminai gaba ɗaya za su gasu zama cikin alfahari a bisa yadda ubangiji subhanahu ta'ala, ya buɗo waɗannan ayyukan da su sun san sun yi ne tsakaninsu da ubangiji subhanahu ta'ala. to idan aka ɗau ɗaya ɓangaren kuma ba Musulmai su kuma waɗanda sun je sun yi ayyuka a asirce wannan ya yi zina wannan ya yi luwaɗi wannan ya sha giya wannan ya yi kaza wannan ya yi giba wannan ya yi gulma wannan ya yi duk ga sunan ayyuka munana amma sun je sun yi hadda kisan kai suka je a asirce sun kashe wane sun yi sata guri kaza duk waɗannan ayyukan sun yi shi a asirce suna tsammanin allah kamar bai sani ba to yau matubular sara'ir a rana ce da ubangiji zai bankaɗo duk waɗannan ayyuka idan waɗannan ayyukan Allah ya bankaɗo su ya fito da su ina wane ɗan wane ina wance ‘yar wance ga su suka fito ya Allah ga mu to rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza lokaci kaza ka je ka sha giya lokaci kaza kayi zina duk gashi a gaban dukkan awaban halitta ana bankaɗo abubuwan da suka yi to su mujirmai waɗannan da aka bankaɗo yau matubular sara'ir duk waɗannan abubuwa da suka yi a asirce aka bankaɗo aka buɗe to su a lokacin za ka gana dama a fuskokinsu duk sun sun da kawo kansu suna cikin nadama su kuwa 'yancin da aka faɗa muminai kansu a sama yake suna cikin alfahari za ga fuskokinsu cikin wato ni'ima suna cikin burmushi suna jin daɗi Allah da kansa wanda suka yi aiki don shi ga shi shi da kansa ya faɗa al'umma ga abin da suka yi su kuwa waɗannan da suka je suka saɓi Allah a asirce to gashi Allah ya bankaɗo su gashi Allah ta'ala ya nuna su a gaban al'umma wannan shine abin da Allah yake nufi da yawma tubular sara'ir dukkan wasu ayyuka waɗanda suke an yi su a ɓoye to fa Allah zai fito da su a wannan rana to kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai yake cewa wannan rana ce ɗan adam ba shi da wani katabus a wannan rana don menene ba shi da katabus domin rana ce Allah ya ce fama lahu min kuwatin wala nasir shi mujirmi wanda ya je ya yi aiki na katobara waɗannan mujirmai ɗin to Allah ya ce shi wannan wannan ɗan adam ɗin da ya yi ayyuka munana aka bankaɗo aka buɗe a ranar kiyama to fa ba shi da wata ƙarfi babu wani ƙarfi ko kuma wani abu wanda yake da shi na aiki a ɓoye wanda zai fito ya zo ya yi amfani da wannan karfi din ya ga cewa ba a fito da wannan ayyuka din nasa munana da yi ba babu sannan kuma a wannan lokacin ba shi da wani wanda zai taimaka masa wala nasir babu waɗansu da za su taimaka masa su kasance sun kubutar da shi daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala wato rana ce wanda ba shi da katabus in akwai wani karfi da yake tsammanin yana da shi da zai hana Allah ta'ala ya yi wannan abu na tubular sara'ir nan ya buɗo dukkan ayyukansa wanda ya yi su a asirce to mu ga karfin nasa ya zo ya nuna mu gani to babu Allah ya ce babu kuma babu nasir babu wani wanda zai zo ya taimake shi ya hana Allah ya azabtar da shi to wannan shine sha'ani na ranar kiyama Allah ta'ala yake mana bayani dangane da abubuwan da za su faru a wannan rana ranar kiyama dawo da jikin dan adam bayan mutuwa ubangiji mai iko ne akan haka domin shine dama ya samar da shi subhanahu wata'ala shine ya samar da dan adam din sai shirin na rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya da misalin karfe 12 alhaji ya kai kudin daidai inda guga ya ce ya aji yana zuwa bai tsaya kallon komai ba ya ajiye kudin ya nufi hanyar makarantar ɗan shi yana tafiya ili ya fito ya ɗauke kudin ya yi gaba lokacin da ya isa hanyar makarantar ya iske yaron shi a tsaye yana ta cin biskit ɗin shi da sauri ya fito ya rungume shi yana gode ma Allah Daukar shi ya yi suka nufi gida hajiya ce zaune a falo ita da nafisa hajiya ta ce magana fa nake maki nafisa shin abin da na ji a wajen sadiq gaskiya ne shiru nafisa ta dukar da kai hajiya ta ce gaskiya nafisa idan har gaskiya ne to ki hanzari cire son sanda a ranki haba nafisa ta yaya za ki haɗa kanki da sanda kin manta matsayinki da nashi akwai bambanci shi fa yaron mai garin gidan nan ne sannan yaron mahaifinki ne shi ne yake tsere mashi shago ta yaya kike tunanin sanda zai rike ki idan ya aure ki ki duba ki ga gidan da aka kai kausar ba za ki so naki ya fi nata ba ni dai gaskiya ba zan bari wannan abun ya kasance ba ai sai ki sa ƙawayena su yi mana dariya lokacin bikin kausar gaba ɗaya sosai da suka yi mamakin irin mijin da ta aura amma yanzu ta za su kalle ni a ce wai diyata za ta auri yaron mai gadi gidana hawaye ne suka zubo a fuskar nafisa hannu ta sa ta goge ta ɗago kai tana kallon hajiya hajiya ta ce iya gaskiya ta na faɗa maki ba zan taɓa barin ki auri sanda ba idan ma kina kina ganin saboda sadiq ya maida shi dan birni ne yake burge ki to gara ki cire shi a ranki domin ko ilimin boko bai da shi nafisa ta ce haba umma ni fa ina son sanda tsakani da allah ne ba saboda wani kyalkyal duniya ba ko da a ce bai da ilimin addini zan iya auren shi kila ta silata ya samu ilimi sosai bare kuma sanda ya fi ni ilimin addini sosai kuma mutumin kirki ne umma gara ka auri wanda kake so da ka auri wanda baka so dan Allah ki bar na auri sanda hajiya ta ce kina bata ma kanki lokaci ne kawai amma ba zan taɓa barin haka ta faru ba kuma duk duniya babu wanda zai sa haka ta faru alhaji ne ya fito yana faɗin sai ni ba saurin ɗago kai hajiya ta yi jin abin da alhaji ce zama ya yana faɗin nafisa ta shi je miƙewa nafisa ta yi cike da farin ciki don ta san abban su zai gyara komai hannun hajiya ya kamo yana murmushi da ido ta bishi. sunanta ya kira yana faɗar ban yi tunanin a irin halin da muka shiga a baya ba a ce kin manta komai ba haba hajiya me ya laifin sanda tun ɗazun ina jin ku kuma na yi matukar farin cikin da na ji cewar nafisa da sanda suna son junansu hakika babu abin da ya fi daɗi a rayuwa irin ka san wanda zai auri ɗiyar ka farin sani da bakinki kike faɗar malam abu ya zama ɗan uwa mai zai sa yanzu ki bari shaidan ya shiga zuciyarki ki hana diyarki auren sanda wanda ya kasance yaro na gari haba hajiya ke da bakin ki ke fadar kina son sanda yana maki hidimar da ko sadiq baya maki mai yasa ba za ki kwaɗayin haɗa zuri'a da shi ba kada ki manta arziki na Allah ne a baya sai da ya anshe daga gare mu daga baya muka koma gare shi kuma ya maido mana fiye da dukiyar mu ta baya duk da har yanzu ba mu sake gidan da ya fi wannan ba amma ba shi ne zai nuna muna cikin kunci ba za mu ci kuma za mu ciyar da bayan allah mutanen da muke zaune da su suna matukar girmama mu sannan kuma suna mutunta mu wannan dalilin ne hana ni tashi daga unguwar nan domin idan muka koma unguwar masu kuɗi har abada ba za mu samu wannan karramawar da mutuntawar ba kin ga kuwa a rayuwa mutunci ya fi kuɗi kada ki ce wai saboda sanda yana dan mai gadin gidan nan shi kenan ba zai iya auren nafisa ba ki faɗa mani bambancin su guda ɗaya a wajen Allah hajja ta ce aini ba zan iya gane bambancin su a wajen Allah ba alhaji ce to faɗa mani bambancin su a duniya hajja ta ce ta fi shi ilimin boko kuma ta fito daga gidan masu kuɗi murmushi alhaji ya ce bambancin su a wajen Allah shine wanda ya fi wani tsoron Allah yanzu idan aka baki zaɓi tsakanin mai tsoron Allah da wanda ya fi wani kuɗi Wani za ki zaɓa hajja ta ce mai tsoron allah miƙewa alhaji ya ce nafisa ɗiyarki ce ba zan matsa miki ko na nuna iko na a kanta ba duk da nake ubanta ke ma uwa ce na san zaki ki iya zaɓa ma ɗiyarki miji na gari ba tare da kin bari son zuciya ya shigo ciki ba na baki wuƙa da nama duk abin da kika yanke ya yi hanyar waje nufa hajiya ta fi minti talatin a wajen tana maimaita maganar alhaji sosai magana shi ta yi tasiri a zuciyarta miƙewa ta yi ta nufi ɗakin nafisa a kwance ta same ta tana kallon silin zama ta yi tare da kamu hannunta Ta ce zaune ta yi tana kallon hajiyar murmushi ta yi ta ce hakika idanuwana sun so su rufe na hana ki auren sanda tabbas maganar ki gaskiya ce gara kai auren soyayya a rayuwa domin ya fi karko domin ni shaida ce ni da alhaji auren soyayya mukai gashi nan har yanzu bai ƙara tunanin aure ba tabbas abban ki adali ne na yi imani da allah idan wani mijin ne ba zai mani wuyan ya yi mani ba yanda nake iko ni uwarki ce haka zai nuna mani karfin iko ba tare da wata magana mai daɗi ba zai ce dole abin da kike so shi zaki aura ba zai yi tunanin nima ina da haƙƙi a kanki ba dole yanda ya ce haka za a yi kin ga shedan zai iya shiga zuciyata ya raya mani abubuwa da yawa daga nan kuma sai tashin hankali ta mu samu matsala ke kuma ko an yi auren ba za ki ji daɗin shi ba To, ni kuma abin da zan ce, Allah albarkaci aurenku, rungume ta Nafisa ta tana dariya, alhaji da yake bakin kofa ya murmushi ya ce, Amin. To jama'a, lokaci ya mana halin nasa sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To da yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau wanda kuma shine karshen jiran shirin namu na wannan lokacin. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura kana kuma waɗanda suka ɗau hankula ko kuma ma dai suke ci gaba da ɗaukan hankula ɗin a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas da tsakiya da a kullum yake cike da batutuwa daban-daban na siyasa da dai sauransu to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to batun tattaunawar da ke gudana a tsakanin kasar iran da kuma kasashen turai kan yadda za a rayar da yarjejeniyar ta nukiliya da aka cimma tsakanin iran din da wasu kasashen turai a shekara ta 2015 na daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukar hankula a yankin da ma duniya baki daya bisa la'akari da irin muhimmancin da wannan batu yake da shi ga bangarori daban-daban na duniya din musamman kan abin da shafi zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali har ma da bangarori na tattalin arziki da dai sauransu to zuwa yanzu dai an gudanar da zama daban-daban tsakanin bangarorin biyu a birnin biyana kuma ma dai ana ci gaba da yi to dai har ya zuwa yanzu ba a cimma wato bakin zaren ba shin akwai yiwuwar cimma hakan kuwa ko kuma ma dai lamarin ya kai magariyar tuƙewa to wannan lamari dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin bangarori daban-daban na wannan batu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa. A halin yanzu dai bayan kwanaki na tattaunawa tsakanin bangarori daban-daban. tsakanin bangarori da suke tattauna kan wannan batu na nukiliya kamar yadda muka bayyana a birnin na biyana wato tsakanin bangaren iran da kuma bangaren kasashen turai waɗanda suka rage a cikin ita kanta wannan batu wannan jina ta nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015 din to da dama dai daga cikin masana da kuma waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari sun bayyana cewa daga dukkan alamu dai nasarar da ake tunanin za a samu a yayin wani tattaunawar daga dukkan alamu sai daɗa raguwa yiwuwar hakan samun nasarar yake yi hakan kuwa saboda irin abubuwan da suke faruwa a yayin tattaunawar da kuma wasu abubuwa da suke faruwa ta bayan fage waɗanda ta wani lokaci waɗanda suke kirkiran irin wannan yanayi din don kada a cimma wannan matsaya da kuma wannan tattaunawa da kuma wannan jiniya da ake son cimmawa kamar yadda a fili yake kan cewa akwai wasu waɗanda ba sa son ganin cewa cewa an cima ta kanta wannan matsayar da kuma yarjejeniya din to kafin fara wannan zama da kuma tattaunawa ta biyan din dai an tsayar cewa za a tattauna kan batun dagewa iran dukkanin takunkumin da aka sanya mata a ɗaya bangaren kuma ita kuma za ta dawo kan ci gaba da cika alƙawura da dukkanin alƙawura da kuma nauyin da ke wuyanta kamar yadda ya zo cikin yarjejeniyar nukiliyan tun da fari wato a bangare guda za a cire mata dukkan takunkumin da aka sanya mata wannan shine bukatun take yi ita kuma ta bangaren za ta dawo ci gaba da girmama dukkan abubuwan da ya zo cikin yarjejeniyar ta nukiliya kamar yadda aka sani bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar ta nukiliya iran ta ba wa waɗanda kasashen da suke cikin yarjejeniyar har kusan shekara guda na kan cewa su yi kokarin ko dai amurka ta dawo cikin yarjejeniyar din a ci gaba tafiya da ita ko kuma su su ci gaba da sauke nauyin da su na ɗage mata takunkumi da share mata fagen da ta iya amfana daga wannan yarjejeniyar ta nukiliya amma daga baya sakamakon gazawa da suka yi na cimma koda guda daga cikin irin waɗannan abubuwa ya sanya iran ta fara janyewa ita ma ta fara janye kafa daga wasu daga cikin irin alkawuran da ta yi na kiyayewa dangane da wannan yarjejeniya ta nukiliya din inda ta fara dawowa ta fara tace sinadarin uranium daga wannan adadin da ta har zuwa kashi 20 cikin 100 a wancan lokaci din wanda kuma har zuwa yanzu ma ta kai kashi 60 cikin 100 na tace sinadarin uranium da kuma dai wasu abubuwa daban-daban wanda ta fara janyewa tana fara janye kafa da kansu sakamakon rashin cika alkawari da ita ma aka yi mata a wancan bangare dare da dai sauransu to haka nan kuma kafin fara tattaunawa ma dai a halin yanzu bayan an ci gaba da ita ana iya cewa bakin al'ummar iran ya tafi daya kan rashin amincewa da duk wani salo wanda ba wannan ba wato wanda ba na cire mata dukkanin takunkumin da aka sanya mata kuma a lokaci guda ba koda kuwa salon da wasu musamman amurka suke gabatarwa na cire wa iran takunkumi mataki mataki wato anan al'umman iran kama daga jami'an su har zuwa al'umma din da baki sun tafi akan wajibcin cewa matukar dai ana so su dawo cikin wannan jihar tunu kira to abu ɗaya da za a yi shine dole ne a cire musu wannan takunkumi na zalunci da aka sa musu shin wannan takunkumi din wanda dama asali amurka din su sake dawo su wanda dama da suna can aka ɗage saboda jiniya din ko kuma a'a waɗanda ma bayan ficewar amurka din bayan ficewar donald trump daga cikin jiniya ya sake sanya mata waɗansu takunkumi daban-daban din to duka waɗannan abubuwan sai an cire su ga baki ɗaya tana dama sun saba wa ainihin yarjejeniyar ta nukiliya kafin su dawo cikin wannan lamari sannan kuma suka bayyana cewa ta irin salon da waɗansu suka fara gabatarwa kamar da amurka ta fara gabatarwa na cewa za ta iya cirewa Iran din takunkumi amma mataki mataki wato Iran ta taka wani mataki sannan sai a cire mata takunkumi sannan a sake ta sake taka wani mataki a cire mata takunkumi a wannan ma al'ummar Iran din da kuma jami'an kasar sun yi nuna rashin amincewa su kwata-kwata da wannan cewa abin da yake shine matukar ana so a dawo cikin yanayin nan fa to abin shine a cire mata takunkumi nan tun daga farko har zuwa ƙarshe aka cire su to su ma sai su dawo su ci gaba da kamar yadda suke a da sai kuma a ci gaba da gudanar da lamura kamar yadda ya kamata. wasu ma tun da fari wato tun da farkon zaman tattaunawa na biyana sannan kuma bisa ga irin yadda matsaya da kuma matakin da iran din ta ke dauka wanda kuma yake a fili sosai suna ganin babu wata bukata ma na tattaunawar don ko kusan komai a fili yake musamman ma idan aka yi la'akari da irin yadda amurka ta nuna kamar tana maraba da abubuwan da suka faru kuma kamar dai a shirye take ta yi duk wani abin da ya kamata wajen kawo ƙarshen wannan yanayi da ake ciki wanda tsohon shugaban kasar donald trump ya haifar da shi wato sakamakon ficewarsa da daga cikin wani jana ta nukiliya da kuma irin abubuwan da ya dinga kirkirowa na bayanar kokarin ganin cewa sai ya takura wa Iran lamarin da ya sanya al'umma Iran da kuma jami'an kasa su ma suka kafa sai ga cewa to da wanda leader su ci gaba da wato sauke nauyin da ke wayansu kan wannan yajena da nukiliya wanda ke ko shakka babu ya dakatar da wani bangare na ci gaba da ake da shi na bangaren nukiliya da amma suka yi hakuri da duk da wannan lamarin dan dai a zauna lafiya suka yi da saboda sun riga sun sa hannu akan wannan yajena ta nukiliya amma bangare guda kuma babu wani abin da suke samu wanda kuma haka ne abubuwan da ya zo a cikin yajena ta nukiliya cewa kamar wani abu ne wanda yake na ake cewa ba ni gishiri in baka manda ko wani abu makamancin wannan to sai da kuma wato akwai wasu abubuwa kuma waɗanda suka faru waɗanda su mai da abubuwa din suna daga cikin irin abubuwan da wasu daga cikin masana harkokin yau da kullum suke ganin cewa su waɗannan abubuwa din ko shaka babu da su iya taimakawa wurin wato ba a cimma wannan nasara da ake ganin cewa za a cimma din ba wanda wasu wani bangaren wasu na ganin cewa akwai wani kamar wani abu wanda aka yi shi da gangan don ganin cewa ba cimma Nigeria ta nukiliya din ba waɗannan abubuwa da suka faru din kuwa sun hada da kai hari da aka yi wa jirgin ruwa na iran din gabanin fara wannan taro wanda shi ma kansa ana ganin kamar wani lamari ne na tsokana da aka yi wanda yake zai iya fusata iran ta ɗauki wani mataki kan wannan lamari hakanan kuma bayan wani din sannan kuma sai hari da kuma zafin kasa da aka yi kokarin yi a cibiyar nukilan kasar iran din da ke natanz wato harin da aka kai wa cibiyar a kwanakin baya can wanda aka raka aka lalata wasu daga cikin irin bututun da aka tace sinadarin uranium a wannan guri wanda kuma iran din da kuma ma waɗansu bangarori daban-daban suke zargin cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana da hannu cikin wannan zagon kasa da aka yi wanda yake kuma ba mamaki ba ne saboda daman tun asali haramtacciyar kasar isra'ila tana daga cikin waɗanda suke adawa da cimar yarjejeniyar ta nukiliya hatta lokacin da aka cimar yarjejeniya din a shekara ta 2015 sa daga cikin waɗanda suka fito suka nuna adawansu da kan wani yarjejeniya din sannan kuma sa daga cikin waɗanda suka ringa ci gaba da wasu abubuwa na yin kafar ungulu ganin cewa yarjejeniyar bata cimma abin da ake son cimma ba sannan sa daga cikin waɗanda hatta bayan waɗannan wannan kokari da aka fara yi na yanzu na kokarin dawo da wannan yarjejeniya din sa daga cikin waɗanda suka ninga. turusa sa waɗansu daga cikin bangarorin cikin yarjejeniya din na kokarin su shigo da wasu abubuwa cikin su gaban batun da shafi wato irin tasirin da iran take da shi a wannan yanki na gabas tsakiya ko kuma batun wato makamai masu linzami masu dogon zango da iran take da su waɗanda allabasu lamura da waɗanda yake iran ta riga ta bayyana cewa ba za ta amince ma a shigo da su ba to saboda haka suka dan kokarin cewa sai sun matsa lamba wurin ganin an shigo da waɗannan batu wanda yake hakan yake nufi yake hakan yake nufi yana nufin kenan cewa daga ƙarshe dai wato yarjejeniyar ma za ta wargaje saboda ko iran ba ta amince a shigo mata da wasu abubuwa sabanin waɗanda dama suke cikin yarjejeniyar kamar yadda ta sha bayyana ba don haka ba mamaki bane idan a haramci kasar sala ta dauki irin waɗannan waɗannan matakai musamman wannan batu na kai hari shi kansa wannan cibiya na Natanz. Sannan sai kuma abu na uku shine takunkumin da kungiyar tarayyar Turai cikin yan nan ta sanya wasu daga cikin manyan jami'an kasar Iran musamman jami'an da suke kuruwa na, na dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar da kuma dakarun sa kai na Basij wanda kungiyar tarayyar Turai din ta sanya musu takunkumi. Dukan waɗannan abubuwa musamman waɗannan abubuwa guda uku da na ambata wasu abubuwa ne waɗanda waɗansu suke ganin cewa da gangan aka yi su duk da nufin a dagula wannan lamari ne da jana ta nukiliya. wanda kuma wasu abubuwa ne waɗanda yake a fili yake cewa Iran ba ta ba amincewa da su ba idan muka duba za mu ga cewa wannan batu na Natanz Iran ta mai da martani alalakala na zahiri na kan cewa ya zuwa yanzu ta fara tace sinadarin uranium a wannan gurin har zuwa kashi 60 cikin 100 wanda ke kaga shi kansa wannan wani marino da ke mai da martani da Iran ta yi akan wannan bangare sannan su kuma dakarun kare juyin jihalin musulunci din su ma suka bayyana a fili cewa duk waɗannan takunkumin da ake samu da irin waɗannan barazana da ake musu da matsin lamba da ake musu wani abu ne wanda yake ba zai iya wato hana su ci gaba da waɗannan ayyuka suka sa gaba na kare ƙasar ta Iran daga dukan wani wata wata barazana sannan kuma da kare kawayensu da suke wannan yanki da wadajen masu tsarki da kuma faɗa da 'yan ta'adda da ta'addanci da suke a wannan yanki wanda yake shi kansa wannan faɗa da ta'addancin da suke yi ko a Iraki ne ko a Syria ne sun sha bayyana cewa kamar wani lamari ne wani faɗa ne suke yi wurin kare su don kuwa su riga da san cewa ainihin inda ake hari su ne ƙasar tasu don haka idan ma ba su yi faɗa da 'yan ta'addan a waje ba to kuwa su faɗa su a cikin gida don ku da shigo da su cikin ƙasarsu kamar yadda aka shigo da su cikin Iraki da Syria da sauransu saboda haka sun bayyana ra'ayinsu sun bayyana ainihin azama su na ci gaba da wannan ayyuka nasu ba tare da la'akari da irin waɗannan takunkumi da dai sauransu da ake sa musu ba don haka ne wasu da dama suke ganin waɗannan abubuwa da suka faru sun dushe farin hayakin da ake fatan ganin kamar zai bayyana daga wajen inda ake gudanar da wannan taro wanda kuma zai kasance wata alama ce ta cewa an yi nasara don haka ana iya cewa dai akwai alamun cewa murna tana za ta koma ciki wato murnan da ake na cewa wata za a cimma wannan yarjejeniya za a cimma yayin wannan taro din kamar daga duka alamu wasu abubuwa da ake ta kirkira za su iya dushe wannan haske na kokarin cimma wannan lamari ala kulli hal su dai anan iran sun bayyana bayyana ra'ayinsu sun bayyana matsayarsu dangane da wannan batu da cewa wannan dai batu na da ake na batun su dawo cikin yarjejeniyar nukiliya wani lamari ne wanda yake daman su aka cuta don haka matukar za a cire musu wannan cutar da aka yi musu wannan zaluncin da aka musu su a shirye suke su dawo cikin yarjejeniyar ta nukiliya wanda daman daman tun asali su suka amince da ita ala kulli hal dai abubuwan da zai faru nan gaba su da su iya tabbatar mana da makomar ita kanta wannan yarjejeniya ta nukiliya to masu saurare da aka maka kasha bana mu gabatar muku sai kuma da idan Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa barakatu. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mu salama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da wasu daga cikin labaran duniyar da aka riga aka ji. Kotun Amurka ta samu Derek Chauvin da laifin kashe bakar fatan na George Floyd a shari'ar da aka yi masa sakamakon makure shi na dogon lokaci hukuncin da ya gamu da farin ciki a sassa daban-daban na kasar gidan radon faransa da ya ba da rahoton cewa masu taimakawa alkali wajen yanke hukuncin sun kwashe sa'o'i goma sha ɗaya suna tafka muhawara a tsakaninsu kafin cimma matsayar cewa chauvin ya aikata laifuka guda uku waɗanda suka tuhume shi da suka hada da kisan kai ba tare da niyya ba da kuma makure george floyd har sai da ya daina numfashi wannan matsayi ya haifar da murna daga mutane waɗanda suka taru a haraba kotun da kuma wasu sassa na amurka yayin da wasu kuma suka da hawaye saboda farin ciki akan yadda shari'a ta kaya musamman ma a lokacin da alƙalin ya karanta wannan hukunci kafin daga bisani kuma 'yan sanda suka waje da shi ana sa ran kotun za ta bayyana hukuncin ɗauri na akalla shekaru arba'in a gidan kaso akan wanda aka samu da irin wannan laifi a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta bayyana tabbatar da laifin kisa akan mutumin da ya kashe george floyd da cewa hakan abin farin ciki ne kuma hakan shine adalci amma duk da haka dai akwai aiki dangane da irin waɗannan matakai na rashin 'yan adamtaka da 'yan sanda suke ɗauka kan abin da ya faru a cikin 'yan kwanakin baya bayanan na kashe wani matashi bukar fata a hannun jami'an tsaro na 'yan sandan amurka yana tabbatar da hakan ƙungiyar 'yan tawaye da ta kaddamar da hare-hare a ƙasar chadi a makon jiya daga ƙasar libya ta sha alwashin cewa za ta ci gaba da kaddamar da wasu hare-haren da kuma dannawa zuwa birnin injami na fadar mulkin ƙasar ta chadi bayan rasuwar idris debi ƙungiyar ta yi watsi da gwamnatin riƙon da aka kafa wadda ɗan marigayi idris debi ɗin wato muhammad ke jagoranta To kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu wannan yammaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.